daga nan birnin washington sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron matashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wani lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kowace jiha tana da nata matsaloli kuma abin da aka duba shine jihohi da yawa a yanzu ma ba sa iya biyan albashin da ke suke biya to me ma'anar a yi ƙari kuma ba a biya ba gwamnan jihar jigawa kenan muhammadu badar abubakar yayin da yake tsokaci kan batun karin albashi mafi karanci a najeriya yayin da kuma 'yan kungiyar kwadago ke cewa dubu hamsin da shida suke so a rika biya domin a ce wasu jihohin na da kudaden da za su iya biya kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku idan mun buɗe layukanmu in an jima shin ya kuke kallon wannan takaddama lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar muna kuma tafa da wasu rawatanni, da ma labaran wasanni sunana To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump na ƙara kawo wata sabuwar fargabar al'umma a kan batun baƙin haure a yayin da ya rage saura 'yan kwanaki kafin a yi zaben 'yan majalisar dokokin Amurka mako mai zuwa. Kuma ta yiwu shugaban ya ƙara tsaurara matakai a kan baƙin da ke neman mafaka a Amurka yau Alhamis. Shugaban na Amurka ya yi magana a kan baƙi a fadarsa ta White House. Ɗaya daga cikin matakan da yake ɗauka a baya-bayan nan na mai da batun ya zama mai mahimmanci ga 'yan jam'iyyar Republican a zaben da za a yi ranar Talata mai zuwa. Daga nan kuma zai je wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Missouri da ke yankin yammacin tsakiyar Amurka. A wata sabuwar tallar yakin neman zaɓe da ya sanya a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Trump ya faɗa amma ba tare da gabatar da wata hujja ba cewa 'yan jam'iyyar Democrats sun bar wani mutum ɗan ƙasar Mexico mai suna Luis Barakamontes da aka maida ƙasarsa har sau biyu ya zauna Amurka inda kuma ya kashe wasu jami'an 'yan sanda biyu a jihar California a shekarar 2014. Kwararrun sojojin ruwan ƙasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin baƙaƙen akwatunan naɗar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT610 wanda ya fada cikin tekun Java 'yan mintoci kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a safiyar ranar Litinin. Sojojin linƙayar sun faɗawa manema labaran tashoshin talabijin na ƙasar yau Alhamis cewa sun gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanan jirgin a can ƙasan teku sun kuma fito da ita. ma'aikatan ceto na can na aiki ba dare ba rana don gano tarkacen jirgin samfarin 737 max 8 sun kuma gano na'urorin naɗar bayanan jirgin da ke dauke da muhimman bayanai a kan takaitacciyar tafiyar da jirgin ya yi ciki har da maganganun ƙarshe da matukin jirgin ya yi da masu sa ido a kan jirage da ke ƙasa a lokacin da ya nemi ya koma tashar jiragen saman. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa suna kyautata zaton sun gano daidai inda jirgin saman na Lion Air yake a cikin teku. Jirgin da ya ɓace daga na'urar bayanan wurin da jirgi yake bayan tashinsa zuwa tsibirin Banka Baluton da ke kusa da Jakarta. Daga fasinjoji 189 da ma'aikatan jirgin da ke cikinsa sun mutu a haɗarin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne ake sa ran mutumin da ake zargi da kisan mutane goma sha ɗaya a wata masajadar Yahuda da ke garin Pittsburgh da ke nan Amurka. Zai bayyana gaban wata kotun tarayya inda ake zargin sa da laifuffuka 44 ciki har da na kisa da ƙiyayya. Tun jiya laraba ne wani gungun masu yanke hukunci suka tuhumin Robert Bowers ɗan shekaru 46 da haihuwa da laifin kai harin ranar 27 ga watan Oktoba a masujadar Tree of Life da ke Pittsburgh. A lokacin da yake bayyana zarge-zargen, babban attorney general ɗan Amurka Jeff Sessions ya ce laifukan da ake zargi sun yi munan da ya wuce gaban fahimtar bil'adama kuma sun yi mummunan sabawa tsarin ƙasar. ya ci gaba da cewa don haka wannan lamarin ba kawai ga waɗanda abin ya shafa da iyalansu yake da mahimmanci ba har ma da birnin pittsburgh da ƙasar baki ɗaya a yau alhamis dai an ci gaba da zaman makokin juyayin waɗanda aka kashe a yayin da ake jana'izar wasu da aka kashe da saka hada da bernice da sylvan simon da kuma dr richard godfrey Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch ta yi kira akan a ɗauki wani mataki ba tare da ɓata lokaci ba don magance abin da ta kira ƙaruwar cin zarafin lalata a Koriya ta Arewa. A wani rahoto mai shafi 86 da aka fidda yau Alhamis, ƙungiyar ta ce shekaru uku da ta kwashe tana bincike a kan wannan batun. Ta gano cewa cin zarafin da ake wa mata yana daɗa ƙaruwa. har ma an mai da shi kamar ba wani abu bane a koriya ta arewa rahoton na kungiyar ta kare haƙoƙin jama'a na zuwa ne bayan wani rahoto akan haƙoƙin bil'adama na koriya ta arewa da cibiyar haɗin kan ƙasa ta koriya ta arewa ta wallafa a watan yulin wannan shekarar ta 2018 Maryam Lauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC da fatan zaya mana afuwan kutsen da aka ji da farko. To bari mu fara da jamhuriyar Nijar inda a wani yunkuri na magance matsalar cin hanci a kan hanyoyin zirga-zirga. Hukumomin kasar suka shirya wani taro da tattaro jami'an tsaro da shugabannin kungiyar direbobi domin tattaunawa kan wannan batu. wakilin murya amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani yawaitar koke-koken jama'a akan yadda cin hanci ke ƙara tsananta akan hanyoyin zirga-zirgar Nijar ne ya sa hukumomin ƙasar shirya wannan taro da nufin wayar da kan jami'an tsaro da direbobin jigila akan ilolin cin hanci kamar yadda kanal amadu Jimarau na hukumar Duwan ke ƙarin bayani. Abin ya yi yawa to shine minista da minista na cikin gida na minista na finance na kudi kenan da shi da kuma na justice suka ce to wannan ya kamata eh, a samu duka wanda yake masu sa tenu a Niger. in kwastam ne in jandarma ne in polisi ne in gar ne kai har soja gaba daya aka tara mu wuri guda kwana uku don mu tantanta neman na goro a hannun direbobi har ma da matafiya ɗabi'a ce da wasu daga cikin jami'an tsaro ke kokarin mayar da ita tamkar sana'a dalili kenan da shugaban ƙungiyar direbobin jigila alhaji yakuba saidu ke cewa wannan taro ya zo a kan daidai wajenmu transporteur voyageur transporteur marchandise da mu hanki muna da masala kana da laihi ba ka da laihi sai ka bada lura da irin waɗannan matsaloli ya sa hukumomin nijar bullo da tsarin aikewa da jami'an bincike a yankunan wannan ƙasa matakin da ya matukar taimaka wajen sassauta walhalin jama'a akan hanyoyin zirga-zirga in shi rashidu asuman babban swetan 'yan sanda a ofishin ministan cikin gida aikin cin hanci da rasha wajen 'yan sanda a billahi akwai shi amma yau aikin da muka yi an kai shekara hudu wallahi da yawansu hankalinsu ya komo sun ga lalle ba abu ne mai ma'ana ba wajen gwamnati ya rasa kuɗi ba su shigowa ana wani abu daga ƙasa kaga jama'a yawanci mutanen musu wasu da yawa ba yan boko ne ba wani da ya zo shi maimakon bi ka'ida ko ma yana da sa da ya zo sai ga yaje zan ba ku dan goro jami'an duwan ko kuma custom sun yi kaurin suna akan maganar karɓar cin hanci a hannun jama'a a nan Nijar sai dai wannan labari ya sha bamban a wajen waɗanda abin ya shafa kusan abin da mutane suke faɗi daban kuma abin da wani bi a zahiri kuma abin da yake wakana musu hanya kuma daban ne sai dai ita eh, kura <laughs> tun tana su da taiba cike nan bayan da za a yi amma mun kule a yanzu a ƙarshen wannan taro mahallatansa za su gabatar da shawarwarin da suke ganin idan hukumomi suka zartar da su za a kawo ƙarshen cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga yayin da kungiyar direbobi ta kuduri niyyar kaddamar da zagaye da nufin wayar da kan magoya bayanta akan rashin dacewar baiwa jami'an tsaro na goro ko ta halin kaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sile idan muka koma najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar ta nijar kungiyar matan sojojin kasar ne da ake kira nawo a takaice ta dauki ta kai ɗauki ga wasu asibitoci da makarantun da ke sansanoni 'yan gudun hijira a jihar taraba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga jalingo Our youth seated here, please engage in skillful ventures, avoid idleness, avoid drugs. Uwar gidan babban hafsan sojin Najeriya Hajja Umma ta Tukurbuta kenan yayin da mata jagoranci kungiyar matan sojojin Najeriya zuwa jihar ta Taraba domin kai dauki a wasu makarantu da kuma asibitoci. Kungiyar matan sojojin sun mako raba kayakin tallafi a asibitoci, bude rijiyoyin burtsatsai da kuma mika wasu ajujuwan karatu domin bunkasa haka ilimin musamman ma 'ya'yan marasa galihu. Uwar gidan babban hafsan sojin da ke ma zama shugaban kungiyar matan sojojin Najeriya wadda barista habiba adamu muhammad ta wakilce ta ta ce kungiyar tasu za ta ko gaba da bada irin wannan tallafi a fadin najeriya kamar yadda suka yi a wasu jihohi classes din da aka gyara a government day secondary school mutum biyu sannan kuma boholes guda biyu da aka yi solar boholes da kayan asibiti da aka kawo ma referral hospital a mutum biyu an yi a maiduguri an yi a yola an yi a nan taraba state anya duk dai idp eh, areas da ana yi to ya kome shugabanni da kuma iyayen dalibai na yankin mutum biyu ɗaya daga cikin wuraren da suka samu tallafin ke cewa a sunana gambo yakubu lage ni ne vice chairman na karamar hukumar gaso local government saboda wannan makarantar da matan nan ta zo hajiya ummul burace ta nuna mana kishin ita cikakkiyar yar mutum biyu ce dalilin ta yau Allah ya haɗa mu mun ga wayansu matan manyan sojoji wayanda da ba mu san su ba su ma ba san mutum biyu ba ko ni kaina a wannan makarantar na fara har na gama ta akwai abin koyi wanda ya nuna kenan mutum ya nuna kishin shi dan wuri ne saboda cin gaban kasansa kada ya bata baya ni ne principal na government day secondary school mutum biyu ta zo a the right time wanda mu muna gani cewa makarantar na watakila iska ɗauka sai ta zo ta share mana hawaye mu mu mata godiya aisha aliyu abinda ka ga mai kyau dama ka yi koyi da shi cikin rayuwan nan saboda akwai mutuwa su tuna akwai baya akwai gaba. Ni ne Alhaji Tukura Julde shugaban ci gaban raya kasan mutum biyu da kewaye muna godiya kwarai da gaske wa wannan kungiya na owa. Wasu shugabannin al'umma kenan a yankin mutum biyu ke nuna farin cikin su dangane da wannan tallafi da suka samu Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa lamarar Amurka daga Jalingo a nigeria. Ba ku ishara ake ma wani yayi gida mota. To a Najeriya har ila yau ana ci gaba da kace na ce dangane da batun karin kudin albashi mafi karanci a kasar Inda kungiyar kwadago ta kara adadin kudin da take so a biya ma'aikata zuwa dubu hamsin da shida maimakon dubu talatin da ta nema a baya. Sai dai a wannan hirar da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar. gwamnan ya ce jihohi da dama ba sa iya biyan albashi dubu wato albashin dubu sha takwas da ake kai ma a yanzu. To kamar yadda ka sani kowace jiha tana da nata matsaloli kuma abin da aka duba shine jihohi da yawa a yanzu ma ba sa iya biyan albashin da ke suke biya. To me ma'anar a yi ƙari kuma ba a biya ba shine babban matsalar ke ci. To amma kai kana ɗaya daga cikin gwanonin da suka ce za su iya biyan ko nawa ƙungiyar ku ta gwanoni ta amince za a biya. me yasa abin da kungiyar mu ta gononi ta ce a biya za mu biya saboda na san za su lissafi da kyau kuma za su duba matsalolin kowace jiha kafin su amince da abin da za a yi gaba daya to amma dubu talatin dinnan da ma'aikata suka nema in ka duba irin wahaloli na rayuwar a yau an bai kamata ku dubi duk wata hanya da gwamnoni za su kara kuɗin nan su kai dubu talatin din ba domin wahalolin rayuwa kusan dubu ashirin da biyu da ɗari biyar din ba zai kai ga biyan bukatu na yau da kullum na ma'aikatan nan ba to na san ana tattaunawa kuma ana duba karfin kowace jiha da kuma yanayin abin da zai ya gaba kamar yadda ka sani ba abu ba ne na yau ko na gobe abu ne na dindindin kuma koya aka samu tangadi a tattalin arzikin ko faduwar mai zai iya shafar koma mai aka yi yadda a bayar a yanzu. So na gani wannan shi ya sa aka dudduba aka ga kamar 22,500 din shi ya dace a yi a yanzu. Gani yadda ake ganin waɗansu gwamnoni suna sharholiya suna kashe kuɗaɗe na tafiye-tafiye fiye da jin daɗi na rayuwarsu shi yasa ne ma'aikatan ke ganin cewa in sun tsuke bakin aljihu za a iya biyan ma'aikatan na wannan dubu talatin ɗin ba tare da an wani kuka ba. to ba ni ban san wani gwamna da zai sharholiya da kuɗin jama'a ba kuma kuɗin tafiye-tafiye gaba ɗaya nawa suke in an tattara su ban sani ba gaskiya watakila su da suke kowace jihohi sun fi ni sanin abubuwan da ake a jihohi amma abin da muka sani mu a nan jigawa balu mani muke kuma a lissafin abu a buɗe yake wanda ko mutum na kan titi ya san me ake da kuɗin idan shugabannin siyasa ko kwamishinoni da maimayin jami'an gwamnati ana biyan su maƙudan kuɗaɗen da suna biya musu bukatu kuma kamar su ne kaɗai ba sa yajin aiki ba a gani wannan shi yasa ma'aikatan ke korafi suna ganin cewa hatta da special assistant da kuke ta ɗauka a wani lokuta ana biyan su kusan dubu dari dubu dari da hamsin amma ga ma'aikata na yau da kullum ana kasa biyan su dubu talatin ma. to watakila haka ne dole su yi hangen haka kuma suna da dama su yi tunani irin wannan. gwamnan jihar jigawa kenan alhaji muhammad abubakar wato badar abubakar a hirarsu da umar faruk kuma kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku shi ya kuke kallon wannan takaddama kan albashi mafi karanci da ake ta yi kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada dai amanta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu agogowa nan na cewa biyar na yamma ne saura minti sha uku kiranmu na farko daga jihar kaduna ne wani ne kan layi hello na kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam wa rahmatullah malam mamun lalo barka da dare yawa alhaji musa barka da yamma to eh, sunana alhaji musa garu ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya mhm, muna jinka To alhamdulillah ni abin da nake lura da wannan al'amari na kungiyar fadago gaskiya da da mu muna dan goyon bayan ta akan magana dubu talatin da a nan aka tsaya aka dari rika wuta to na ganin da abin da zai yiwu ake nema amma magana shiga wannan mutum da suka yi na magana cewa wai sun tashi ma maganar shi maganar ma ya ma tashi daga dubu talatin ya koma dubu hamsin da shida gaskiya ya kamata kungiyar fadago ba ta tsaya sai abin da 'yan najeriya za su yarda da ita in dai ba ana so amfani da ita domin siyasa ba ne ya kamata a tsaya a matsayi guda ɗaya wanda za a yi abin da al'umma za su fahimta ba lallai a ce an samu irin wannan matsalolin ba Allah ya kiyaye ma Allah zaunar da mu lafiya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to muna godiya Alhaji Musa bari mu je zuru wane ne akan layi Allah tsare Mamman daga zuru yawa to muna jinka to gaskiya dai abin da nake lura da irin wannan al'amari ya kamata a ce su kungiyar kwada gaskiya kamar yadda shi alhaji musa garo ya magana to a tsaya gaskiya a yi magana ta gaskiya domin a tabbatar da yadda abubuwa yake kamata. Eh, Nasir Mamman su 'yan kungiyar ta kwadago suna hangen cewa gwamnonin suna da isasshen kuɗin da za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen isa suke ta cewa a ƙara musu. to yanzu kana lura da a dubu goma sha takwas din ma al'umma ba sa iya biyan wannan gwamnati ma'aikata suna ta bin bashi amma yanzu ana samun irin wa'idan matsalolin shi ne ake samun damuwa gaskiya. to muna godiya nasiru mamman dan zuru daga zuru madalla mun gode nasiru mamman bari mu tsallaka zuwa jihar taraba wane ne a kan layi suna magana da aliyu abdullahi yawa to muna jin ka aliyu abdullahi magana kan maganan da kuke na albashin nan mm, mafi karanci eh to ai ina ganin ko da dubu hamsin da shida din nan ne ba za su gagara biya ba mm. eh dalilinka eh tukan dai na'am eh na ce dalilinka na cewa ba za su iya wato gagara biyan dubu hamsin da shidan ba ah. eh domin akwai kudi ne amma wasu suna ganin kamar ma ana samun matsala wajen biyan 18 din da ake kai a yanzu suna gani idan sun rage ai ba za su samu wanda za su danne din ba shine sa ai to muna godiya aliyu abdullahi daga jihar taraba za mu tsallaka zuwa naija wane ne kan layi assalamu alaikum haruna jibrin daga wurin niger state a filofin zama. wa alaikum salam muna jin kamala haruna eh, ni shawara da zan bayar da gwamnati da gwamnoni da su Mm. Eh, ƙungiyar kwarago su yi haƙuri a talatin nan gwamnati kuma ta haƙuri ta ba dubu talatin nan shawara na kino salamu alaikum alaikum salam mun gode haruna jibril daga jihar naija lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga jihar gombe wane ne kan layi barka da ai yawa barka da dare ah, Yahuza mai na baki ne Gombe. To muna jin ka Malam Yahuza sai dai kamar kana kusa da rediyon ka tana kutse a cikin maganar da kake yi. Na rage rediyon. Yawwa ko kauce daga inda take. Ni shawari na Halima gaskiya kamata su yi hakuri yan kungiya su yi hakuri a ci gaba da wannan gyara mana na arewa maso kudin nan gaskiya nan arewa maso gabar gaskiya. Hmm. Idan muna da wannan su yi hakuri da abin da ake ba su yanzu. to madalla eh mun gode yahuza daga gombe za mu sake komawa jihar kaduna takamaimai a lere wane ne akan layi ibrahim baballa daga gureshen lere local government to muna jin ka ibrahim gaskiya ya kamata a duba koken kungiyar yan kwadagon nan domin dubu talatin shi ne mafi dacewa a ba su albashi don an kai la'akari da wahalan da suke sha aiki da suke zuwa ofis kullum. to masu hasin sun tsallaka zuwa hamsin da shida ma yanzu ka malam ibrahim. eh su dai a haɗa a tsakiya sun yi ne kawai suna sare in aka haɗu a talatin ba matsala tun da sun ga sun ce talatin din an ce musu ishirin da biyu da ɗari biyar za a iya daidaitawa da zuwa talatin din. na'am to mun gode ibrahim daga kaduna lere muna kaduna har yanzu wane ne akan layi mamun lalo barka da yammaci yawa barka da dare sunana murtala ina kiran ku da garin gasa kaduna tarayyar najeriya yawa to muna jin kamalan murtala to mamun lalo a ga abubuwan nan muna ga akwai siyasa gaskiya saboda an sha ma kungiyar kwadago da iyayen mu bai a cikin ma'aikatan nan da ya yi mu da abokan mu amma idan ka tuba ka duba mahangar abubuwan nan da siyasa a ciki a ya ishe ka misali a ce wani lokaci gwamnan kaduna ya taɓa ma tambayan su kungiyar kwadagon nan kuɗaɗen da suke cire wa ma'aikata ne suke da shi ko shirin da kuka yi wancan satin na tambaye su basu ba mu amsa ba da a kaduna muna ganin suna siyan motoci wanda ake rage mutane da bos bos haka da daukan fasinja ba ko ɗaya. yanzu kuma muna gani suna so su yi amfani da siyasa ne ko don su cimma wani buri kuma su san cewa wannan zanga-zangan da za ba zai taɓa karɓa ba mamun lalo. a irin naka hangen kamar me suke so su cimma wani buri ne kake hange. eh muna ga akwai wani bangare na yan siyasa da suke ba su dama don su domin su rage wani daraja ko na gwamnatin nan ai gwamnatin nan kowa san shugaban gwamnatin nan bai satan kuɗi tara kuɗi mun san yanzu fodi reserve ya riga ya haɓaka so ake ma kasar nan aiki sannan kuma sun san cewa ma'aikaci yanzu ma'aikaci ba zai je aiki sai san da ya ga dama zai je aiki zai tashi lokacin tashi bai yi ba da safe sai kusan sha ɗaya tar goma sha biyu zai je ofis kaga wannan su ma dole an feta musu sau mamun lalu wannan duk zargi ne kake malam <laughs> murtala kana da wata hujja ma'aikata mamun lalo ina ganin ma'aikata to mun gode murtala daga kaduna za mu je jihar bauchi wane ne akan layi assalamu alaikum sashen hausa radio america amin wa alaikum salam wa rahmatullah sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to mala ayuba kai ne wanda za mu ɗauki wayarka na ƙarshe menene ra'ayinka to to muna kira da Allah eh, su kungiyar kodugo su zauna da su sasanta da gwamnati a samu a ƙara wannan albashi wa ma'aikata sannan kuma don Allah idan har an ƙara ɗin muna roƙon su su taimaka a manya-manyan 'yan kasuwa a zauna da su kada kaya ya tsada muna so a ƙara albashi amma har ga Allah ba ma so kaya ya tsada na gode mai magana ayuba garba imam kaɗin ke a jihar Bauchi. Mu ne da godiya ayyuba daga jihar Bauchi da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta haramta wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana kwesiyen yantaki shiga dukkanin lamuran da suka shafi wasanni tsawon rayuwarsa bugu da ƙari kuma yantaki zai biya tarar kuɗi ta euro 390 hukumar ta fifa ta ce ta ɗauki matakin ne biyo bayan samun yantaki da laifin cin hanci da rashawa da kuma kare wasu daga cikin ka'idodinta hukumar ta fifa ta soma bincikar tsohon shugaban kwallon na kasar ghana bayan da anas armayawa anas wani ɗan jarida da ya shigar burtu ya ɗauki hotonsa a lokacin da yake karɓar cin hancin dala dubu sittin da biyar daga gare shi to sai dai tsohon shugaban ya musanta karban kudaden inda ya ce an hada hoton ne domin bata masa suna wannan dambarwa ya ta tilastawa akwai sin yantaki sauka daga mukamansa da suka hada da shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana da mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf da kuma barin matsayin sa na dan majalisar koli ta hukumar fifa a wani labarin kuma shugaban hukumar kwallon kafar duniya ta fifa gianni infantino ya ce kasashe 48 ne za su halarci gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 wacce za a fafata a kasar qatar a can baya dai an tsara so gasar da kasashe 48 ne a shekara ta 2026 inda kasashen amurka da kanada da kuma mexico za su karbi bakoncinta kasashe 32 ne suka halarci gasar ta bana wadda aka yi ta a kasar rasha sai dai wannan sauyin ya tilasta wa katar ta hada gwiwa da wasu kasashe a yankin gabas ta tsakiya domin karbar bakoncin gasar a cewar shugaban hukumar tsohon kocin arsenal asim benga ya nisanta kansa daga cikin masu gwagwarmayar neman karbar aikin horar da 'yan wasan kungiyar madrid ta kasar spain a wata ganawa da manema labarai benga mai shekaru 69 ya ce ba shi da masaniya game da inda zai tsinci kansa a shekara mai zuwa to amma dai ba zai yi aiki a real madrid ba a ranar laraban nan ne kungiyar ta real madrid ta kori julian Lopetegui daga mukaminsa na kocin kungiyar bayan wata hudu da rabi yana jan ragamarta jim kaɗan bayan da ta sha ɗan karin kashi a hannun barcelona a wasan el clasico a ranar lahadin da ta gabata wanda shine rashin sa'a a wasanni biyar cikin shida da ta buga a jere murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da aka ne muka zo ga labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump na ƙara kawo wata sabuwar fargabar al'umma a kan batun bakin haure a yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki kafin a yi zaben 'yan majalisar dokokin Amurka mako mai zuwa. Kuma ta yiwu shugaban ya ƙara tsaurara matakai a kan bakin da ke neman mafaka a Amurka yau Alhamis. Kwararrun sojojin ruwan kasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin bakaken akwatunan naɗar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT-16 wanda ya fada cikin tekun Java 'yan mintoci kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a safiyar ranar Litinin. Sojojin lankayar sun faɗawa manema labaran tashoshin talabijin na ƙasar yau Alhamis cewa sun gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanan jirgin a can ƙasan teku sun kuma fito da ita. A yau Alhamis ne ake sa ran mutumin da ake zargi da kisan mutane goma sha ɗaya a wata masajadar Yahudawa da ke garin Pittsburgh da ke nan Amurka. Zai bayyana gaban wata kotun tarayya inda ake zargensa da arba'in da 44 ciki har da na kisa da na ƙiyayya. Masu haro da kama kawo karshen shirin nan baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe biyar kenan na safe a ghana kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwan baban gida rabiu a jihar adamawa wato wanda aka fi sani da barach wanda allah ya mai rasuwa a abuja da fatan allah ya ji kanshi amin sannan sai wani sakon ta'aziyya ga ma'aikatan gidan rediyon sarauniya da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar sakamakon rasuwar abokiyar aikin su hajiya jamila sule wacce allah yawa cikawa a jiya laraba bayan fama da ta da rashin lafiya da fatan allah ya ji kansu baki ɗaya yanzu a madadin maryam dauda da sa'ida hamdun sai kuma magnus da ya suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum